Batun tsare waɗanda ake zargi da aikata laifi ba bisa ka'ida ba a Najeriya da ya ƙara kamari ne a shekarun baya-bayan nan musamman a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari duk da cewa jim kaɗan bayan karɓar mulkinsa a shekarar biyar, ya jaddada aniyarsa ta tabbatar da cewa dukkanin hukumomin gwamnati za su riƙa bin doka da oda. Sai dai duk da kalaman shugaba Buhari da mataimakinsa a waccan lokacin gwamnatinsa ta bijirewa umarnin kotu a lokuta da dama na a saki tsohon mai baiwa Goodluck Jonathan shawara akan harkokin harkokin tsaro kanar samba da suki wanda aka yi wa zargin karkatar da dala biliyan biyu da digo daya da kuma mallakar makamai ba bisa ka'ida ba sai kuma tsaron mutane kamar shugaban kungiyar 'yan shi'a ta najeriya sheikh ibrahim alzakzaki tsohon alkalin alkalin najeriya walter onogen da dai sauransu a yanzu dai rahotanni sun yi nuni da cewa a bisa dukkan alamu shugaba tinubu na neman dorawa inda tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ya tsaya musamman ganin yadda aka bijirewa umarnin kotun da ta bada belin dakataccen gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele. Yan Najeriya da dama dai sun fara dasa alamar tambaya akan ko shugaba Tinubu zai rika martaba tsarin mulkin demokradiyya inda mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Salihu Mahmud ya ce. Na farko dai kaman yadda ka sani daga lokacin mulkin da ya gabata na Muhammadu Buhari an sha tsare mutane ba bisa ga ka'idodi saboda misalai kaman shugaban shiya na Najeriya Ibrahim Zazzaki tsohon mai ba ma Jonathan shawara fannin tsaro sambo da suki da kuma gashi yanzu shugaban ma'aikatan yaki da cin hanci da rashin abdulrashid bawa wannan abu yana da illa sosai saboda mai idan mun ce muna demokradiyya to ya kamata a dinga bin dokokin kasa da kuma ka'idodi wanda a turanci ake cewa rule of law jigo a jam'iyyar pdp sanata umar ibrahim tsauri ya ce da farko fara cewa a najeriya babu dokar da babu matsalar shine yadda ake aiwatar da hukunci yankin tuna dama shi bola tinubu ya ce zai ci gaba da yi ne daga tsari ya bari. Ita wannan matsala ta karya hukuncin kotu da karya dokokin ƙasa sun samo asali ne lokacin Buhari dan daga wancan lokaci ne ya kasance dan ma an ma kira a kotu an yanke ma hukunci in dai ba a yi ma gwamnatin daidai ba to kan ba a yi ba. In kin tuna kotuna sun baiwa tamba da suki beli ba iyaka amma kuma aka hana shi. Wannan ya samu asali domin idan kika ɗauki matsayin Najeriya akwai wa'anda a ce masu ta ne su in sun yanke hukunci shi za a bi ko da ko ta yanke hukunci ko bata yanke ba to amma abin da ya sanya muke yin shiru mu dan in muka yi sai a ce a dawa. amma ita gaskiya ta kuma hauka ce ba ta kafin gaskiya ce so abin da ake ma bawa da abin da ake ma sale kamar wulakanci ne ake ma Najeriya a idon duniya abin da kawai za mu ci shi ne Allah sauki kazalika wasu yan Najeriya sun fara yada batun cewa akwai alamar gwamnatin da shugaba Tinubu ke jagoranta ta bullo ne da sabon salon kare waɗanda ake zargi da yin babakire da kudaden jama'a ganin yadda shugaban ya baiwa tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Gospel Nicola Fabio goyon baya ya zama shugaban majalisar dattawa a watan Yuni duk da zargin karkatar da kudaden al'umma na naira biliyan 108 da EFCC ta dade tana yi masa. Shin akwai wani sashen doka da ya amince da batun a tsare wanda ake zargi da aikata wani laifi fiye da kwanaki biyu? Masanin shari'a Daniel Buwala ya ce. Akwai dokan da mutanen SSS suna relying on wanda ya ba su karfi su rike mutum a tin sati biyu in suna investigation. To amma yanzu an duba yadda aka aje shi ba awa a custody ya wuce duk lokacin nan so in dai a bayan jama'a ne sun je sun kara samun extension daga kotu majority of nigerians ba sa da wannan sanin kuma ya kamata gwamnati ta nuna good faith cewa in mutumin ka caje shi ko ka kama shi ka kulle shi ya kamata nigeria su san menene ka kulle shi because mun gani yanzu example na emefle an kulle shi ya dade an zo an kai shi kotu daban abin da aka caje shi daban abin da aka gaya ma mutane ake investigating nashi a case na shi bawa ba magana cewa ga A dalilin da aka kulle shi kuma wannan abun bai dace ba shi yasa mu muke faɗa kan cewa gwamnati ta zo with clean hands ta nuna ma mutane cewa abin da suke suna yin don Allah ne kuma suna yin don gaskiya ba abin da ake yin don siyasa ba ne. A nasa bangare masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo ya bayyana cewa. Tsarin mulkin Najeriya idan muka ɗauki sashe na ɗari da saba'in da hudu inda ya magana yadda za a rika gurfanar da mutane a kotu ya ɗora nauyin akan hukumar gwamnatin Najeriya ma'ana ministan shari'a wanda kuma idan muka yi la'akari da kusan wata biyu da ya wuce babu ministan shari'a amma wannan bai zama hujja ba domin ma'aikatar tana nan ita ya kamata ta ci gaba da wannan ayyuka na gurfanar da masu laifi kuma sashi na 35 da na 36 na tsarin mulkin Najeriya mu da sashi na 34 da 37 duka karan tsaye ne ga tanaje-tanajen su har a kai ga an rike mutum na wannan lokacin ba tare da an gurfanar da shi ba ba tare da an gaya mushi laifuffukan da ya yi ba kuma dole sai an yi ma sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya garan bawul yadda za a gyara tsare-tsaren kotunan mu idan aka rike mutum daga karshe aka zo kuma aka ce ai ba a ma same shi da kowane laifi ba to an ci irin shi kuma an ci mutuncin shi kuma daga karshe ba wani abu za a yi wanda zai ke zai biya mushi wannan zudda daraja shi da aka ba ya kamata a ce hukumomi su rika aiki na haɗin gwiwa ya kamata gwamnati da kuma duk waɗanda alhakin yake su kokari su tabbatar da cewa yancin shari'a ya zama sahihi rahotanni dai sun yi nuni da cewa kama abdulrashid bawa da dss ta yi baya rasa nasaba da zargin cin hanci da rashin rashawa idan ana iya tunawa dai wannan ba shi ne karan farko da ake dakatar tare da tsara shugabannin efcc ba inda a baya ma an kama tsohon makaddashin shugaban efcc ibrahim mago da zargin aikata laifin almundahana da almubazaranci da sunan ofishinsa duk kokarin ji ta bakin dss ta wayar salula a yayin hada wannan rahoton da ya ci tira lima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya